Shugaban jam'iyyar APC ta jihar Adamawa Alhaji Ibrahim Bilal ya shaida wa taron 'yan jarida a sakatariyar ta da ke yola fadar jiha cewa gwamnonin Arewa maso gabas da shugabannin jam'iyyar ta APC sun sanya albarka kan nadin Comrade Mustapha Salihu mukaddashin mataimakin shugaban jam'iyyar APC ta Kasashiyar Arewa maso gabas. Muna gode wa gwamnoninmu guda hudu, gwamnan Adamawa, gwamnan Borno, Yobe da Bauchi, yanda suka yarda sun ce matsayi a mayar ma adamawa muna so mu nuna ma duniya wannan rigon da an bashi mu mutane executive adamawa state muna bashi goyon baya ɗari bisa ɗari mu kuma mutumin ne kishin jam'iyya. Muryar Amurka ta lura biyu daga cikin sanatocinta uku da kuma mambobin majalisar wakilai ta ƙasa da ke wakiltar jihar Adamawa suka amince da naɗin Comrade Mustapha Salihu daga cikin mutane hudu da suka nuna aniyar su na neman mukamin waɗanda ake alakantawa da wani ɓangare na jam'iyyar APC a jihar Adamawa ta yan Yakusiya masu biyayya ga tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Yako. Dalili ma kenan da ya sa na tambayi shugaban jam'iyyar APC ta jihar Adamawa Alhaji Ibrahim Bilal. Rashin sanya hannun Sanata Abdulaziz Nyako mai wakiltar Adama ta tsakiya yankin da David Lawal Babacir tsohon mai rike da mukamin da kuma wanda ya maye gurbinsa suka fito na kara tabbatar da darewar jam'iyyar biyu. Amma duka ai mun ce senators, su duka su za mu irga rep guda takwas, za mu irga wannan duka mun ce eh, mun ce senator most especially eh, senator Mualla Idi da da wannan. Shi ma yana ciki ba wanda aka ware. Kaga dai kun yi wasu wakilai jam'i amma amma sanatoci kun ambaci kowa da sunansa sai mutum ɗaya ne wanda babu sunansa mai yiwuwa ba mu same shi a waya ba mu tabbatar shi ma abinda aka abinda abinda aka yi nan da yardansa ne mu ba za mu iya mu ci albasa da bakin wani ba duk wanda ya gani mun tambaye mu ce senator kaji mun samu dama mun hira mun samu binta waya mun samu dama mun samu wallahi da waya mun gama wannan ba mu same shi a waya ba ba ce mun kira shi bai dauka ba ba mu same shi ba ne yau kuma mun same shi mu tabbatar duk me duk wanda mun tabbatar sunansa yana fili ko sha bin dare an tambaye ce yaya bana ciki mu ci ai mun yi magana da kai na nemi in ji ta bakin sakataren riko na jam'iyyar APC ta jihar Adama Alhaji Sa'idu Naira ko jam'iyyar ta sanar da sanata Abdulaziz Nyako kuma rashin ambatarsa cikin waɗanda suka nuna amincewarsu baya ƙara tabbatar da darewar jam'iyyar biyu amma san duka abu da zaka yi wani yafi wani ni na san Abdulaziz Nyako yana tare da Comrade Musa amma a takardar da aka kawo na sani wanda shi comrade din da gani ban ga sa hannun shi ba zaka iya kiran sunan mutum ka ce yana goyon baya gobe fita rediyo ya ce shi baya goyon baya kaga duk abin da kuka ya warware Usman Ahmed Belel wani na kusa da sanata Abdulaziz Nyako mai alaka da bangaren Yakosiya ta jam'iyyar APC a jihar Adamawa ya ce nadin comrade Mustapha Salihu baya bisa kan ka'ida kuma ya saba muradai da kuma dokoki da suka kafa jam'iyyar ta APC kaga gwamnoni guda hudu na APC ake da shi daga North East duk sun sa mishi hannu akan sun amince shi ne North East banda shi national leader APC Kokol a Senate Ahmed Lawal shi ma ya sa mishi har dogara fika duk sun sa mishi hannu ita ma sigar ta sa mishi hannu akan ita ta amince national vice chairman shi Umaru Duri yana jira ne kasan ko da an yi endozin nashi sai an je mini convention a Bauchi sai a yarda an amince ko ba a amince ba abun da Umaru yake jira kenan. Nadin Comrade Mustapha Salihu mukaddashin mataimakin shugaban jam'iyyar APC ta kasa shiyar Arewa maso gabas na zuwa biyo bayan ajiye mukamin sa da injiniya David Lawal Baba Ciryayi kamin ya karbi mukamin tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya.